Karfe 5 da minti 45 Sidiyo Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu yanzu kuwa ga mahimman kanun labarun. A hukumance kasar Faransa ta sanar da rufe ofishin ta na kasar Nijar na sai mamata gani. A jiya ne ofishin ministan hulɗa da ƙasashen waje sanar da hakan. kwambalar kokowar gargajiya irin ta na 44 da aka gudanar a birnin agadez ya haɓaka tattalin arzikin yankin a cewar magajin garin birnin agadez a rahotonmu na musamman za ku ji yadda kungiyar cecr take gudanar da ayyukanta na ba da agaji ga mabukata a yankin da akwai matsalar tsaro tun sai a gyara zama. A jiya ne biyu ga wannan wata da muke ciki Faransa ta sanar da rufe ofishin jakadancinta da ke mai a hukumance kamar yadda kafar faransa 24 ta sanar sai dai ofishin jakadancin zai ci gaba da ayyukansa daga paris sannan za su ci gaba da hulɗa da 'yan faransa da ke nan da kuma ƙungiyoyin ong da ke aikin ba da agaji kuma za su ci gaba da dafawa jama'a da suke da karancin karfi da ke da buƙatar taimako dalilin rufe ofishin jakadancin dai kamar yadda faransa ta bayyana sun haɗa da musamman komai baya wucewa a zagayen ofishin jakadancin da kuma hana ma'aikatun diplomasiya su je Nijar, wanda hakan ya saba wa yarjejeniyar hulɗar diplomasiya a cewar majiyar. A ɗaya sashe washe garin kammala kwambala kokowar gargajiya a karo na 44 da aka gudanar a Agades a wannan shekara magajin garin birnin Agades ya yi bayani irin nasarorin da aka samu a wajen wannan sabga ya yi bayani irin amfanin tattalin arziki da al'ummar yankin suka samu sai mu saurare shi Malam Abdulrahman Turawa a hirarsa da Sairu Adam. Duk mutane sun gamsu da kuma yarda da aka baiwa da'irar birnin Agadas bisa ga yadda aka karbi bakuncin kwamfalar kokowa karo na 44. Mun bayyana farin cikin mu sosai da kuma miƙa mu ga CNSP da suka zaɓi birnin Agadas ta hanyar wannan kwamfala karo na 44. kwararar mutane da aka samu a Agadas ya taimaka ma mutane da dama masu harkokin kasuwanci a ɓangarori daban-daban samun kasuwa mai armashi hakan na da muhimmanci kuma ta fuskar tattalin arziki wata riba ce taimakon al'umma ne aka yi kun ga matasa a wuraren kula da ababen hawa suna gadi akwai masu sai da abinci an yi baje kolin kayayyakin hannu da kuma na garake wanda tsawon kwanaki goma mutane suka rubanya cinikinsu har ma so uku A cikin waɗansu makarantun boko na ƙaramar hukumar Gugaram da ke cikin yankin gunduma Alit ana samun ƙarancin halartar ɗalibai a makarantun boko. wanda abin yana matukar ɗaukar hankalin shugabannin makarantun boko na yankin a duka shekara a lokacin somawa makaranta yara biyar ne cikin goma suke rubuta sunayensu shinkomi ya kawo haka mutari abdullahi ya hira da gani a na kos inspekta na makarantar firamare ga abin da yake shaida masa Eh, matsaloli wanda dai suke gani mahi yawa na rishin yara ne sosai a lakololin. shi ma muna mai da shi bangaren yanayin al'umma ta gugara da yake makiyaya ne ba tare suke wuri guda ba kusan lakol su zamna kamar zan sedantar ko kuma birni wani bi muna cewa kamar nisan nan da yara suke da lokal shi yake kawo wani bi ba a samun su sosai a lakol. a bangaren mu na gwamnati mun dauki matakai inda suke duka bakin yawan su a kai mushe kuma mushe nan ana ba su horo bisa da za su yi su doki aji fiye da daya cikin kalas guda don dai a ba su dama su ma yaran nasu su yi lakol kamar sauran yaran Nijar amma muna nan muna sensibilizan community yara kenan ne su kai yaran su lakol Cibiyar kiwon lafiya ta Gwate an kafa ta ne a shekara 2016 da zuma rage raɗaɗin wahalhalu ga al'umma gundumar Gwate da kuma kewaye, a cewar shugaban sashen yada labarai na, asibitin wayar da kai da kuma kusanci da jama'a hanyoyi ne da suke amfani da su, inda idan Yandu ya yi wa Omar Hama ƙarin bayani akan irin cututtukan da ake samu a wannan yanki ga hirarsu da ta interessante. Daga dakunan shan magani har zuwa CSE da kuma zuwa likitoci gaskiya mata na amfani sosai da wuraren kiwon lafiyar mu game da cututtuka a lokacin damuna zazzabi ne da ke rinjaye. Yanzu sanhi ne kenan an fi cin karo da matsalolin numfashi da ake kawo mutane da dama domin mutane ba su kare kansu yadda ya kamata. Tari matsalar lumfashi kenan dole sai an je wajen likita. Bayan haka akwai cutuka kamar gudanawa ciwon ciki zazzabi ne duk da dai akwai sanyi. idan aka duba gidajen kowa sauro na nan toshewar hanzanya wata cuta ce wacce take saka mutum cikin damuwa sai an yi masa fashi idan ba a ɗauki matakin kula da wannan cuta da gaggawa tana kawo matsaloli a fannin abin da ya shafi kiwon lafiya isaka adamu rashid likita ya yi wa zainab abdu ƙarin bayani Appendicite wata cuta ce da ke toshe hanzanya na kasance kuma wani ciwo da ke shafar wani bangare na ruwan ciki musamman hanzanya a bangaren dama. Cutar appendicite tana da alamomi da suka shafi jin ciwo sosai ciwo da ke zuwa nan take da ke iya bayyana kuma kamar wani harbin bindiga nan take ko akai-akai matsala ce sosai ga lafiyar jiki musamman tana iya zama tamkar wani ciwon ciki wannan cuta tana zuwa da wani rashin jin daɗin baki ko ciki ya ƙaba haka kuma akwai wani zafin jiki da ke mamaye mutum zafin jiki na digiri 38 ko 39 da kuma wani lumfashi da ke tafiya tare da zafin jiki Tun lokacin da aka rufe iyaka tsakanin Nijar da Najeriya da yawan 'yan kasuwa mata da ke shige da ficensu tsakanin ilelan Najeriya da birnin Kwani suna fuskantar matsaloli inda suka miƙa kira ga hukumomi da su sake buɗe iyakar a farkon wannan shekara da muka shiga hajiya kalu musamman shugabar kungiyar mata 'yan kasuwa a ilela da kuma kwani a hirarta da haruna ibrahim sabon shekara a zamna lami laya da najeriya da niger mu ce an ce bododi duk an bude kasuwanci har yanzu ban ga canjin komi ba ina jika hamsin jika ɗari to yanzu ya kamata sai in jika biyu wa garba boda ba ta yi min daɗi ba wallahi lokacin nan yan eh, ina da ko ina so a zakwa yan tawa yan mujiya kai har gaba ga dosu a zakwa a seka to yanzu ba a zakwa a seka kwani mu na yan najeriya da yan niger mu zaman lahiya muka faɗa su dan allah dan annabi su shirya kayan su watan mu zaman lahiya duka duniya duka a zamna lahiya da najeriya da niger a zamna lami lahiya uwa ɗaya uba duka duniya duka a zamna lahiya Somalia da Najeriya da Niger a zauna lamilaya uwa ɗaya uba mu haka a gurin mu. A gaya ana cikin yanayin matakin digire goma sha bakwai na sanyi da aka tantance tun bayan shigowar lokacin sanyin hunturu na wannan shekara. Musamman wannan yanayi ya zo daidai da irin wanda aka samu a daidai musamman irin wannan lokaci a shekara 2022 a cewar yahuza muntari shugaban ma'aikatar kula da hasashen yanayi meteo a gaya a hirarsa da fadel alu yanayi na zahi ko yanayi na sanyi wanda ya gaba wanda ya kasa mun sami abin ga degree ma'aunin sanyi guda 17.4 wanda muka same shi ranar 4 ga watan disamba Eh, kenan aka kwatanta shi da na shekara ta bara da ta huce bara an samu gaba da duka shekara bara an same shi tara an samu tara da dugu a watan januwari kenan shekara bana ta hu shekara bara sanyi a yanayin abin da muka samu tunda sanyi da aka samu zuwa yanzu ma ya hu na bara muhi kankanta na bara na yanzu ya hu na muhi kankanta na bara kenan tana yiwuwa kuma daga wanga da muke cikin yanzu tana yiwa nan gaba ya karin kasa hal ya kasa daga sha kuma da muka samu kenan yanayin wannan lokaci da muke ciki ya kamata uwayen yara su rinka kula sosai a rinka kula sosai saboda yara su ne sanyahu saukin takurawa Sashen kula da lauran farashin kayayyakin cimaka a bisa kasuwanni cewa da sima sun yada rahoton su dangance da farashin kayayyaki a watan Nuwamba na shekarar ta wuce. a cewar sima farashin cimaka irin su hatsi dawa masara sun ɗan sauka ƙasa idan aka yi la'akari da satin da ya gabata a lokacin da ya huce ga fasarar bayanin daga rakiya a rimi ga abin da take cewa A cewar Sima halin da ake ciki a kasuwannin cimaka cikin wannan makon yana da nasaba da ragewar farashin kusan dukkanin kayayyakin da ake yi ne in ba da farashin shinkafar da ake shigowar da su wanda ya kasa sauyawa. Farashin cimaka kamar su hatsi dawa masara ya faɗi da kashi biyu bisa ɗari da kuma ɗaya bisa ɗari idan aka bambanta da na satin da ya gabata wannan kuma sakamakon ingantuwar da ake samu ne a kasuwanni daban-daban duk da buƙatar da addakwai na maye gurbin abincin da da babu a wannan lokacin. Idan aka bambanta da wannan lokacin na shekarar 2022 matsakaicin farashin kowane cimaka hatsi, dawa, masara, shinkafa ya karu a mako mai lamba 49 na Laraba 29 ga watan Nobamba Matsaikacin farashin buhun hatsi na kilo 100 ya faɗi kaɗan da kashi ɗaya bisa ɗari idan aka bambanta shi da a zaman shi na makon da ya gabata. A watan Nobamba kasuwannin cimaka na ƙasar Nijar sun yi kyau saboda samun wadatattun kayayyakin amfanin gida wannan kuma ya danganta ne da sabbin kayayyakin da 'yan kasuwa ke kawowa cikin wannan lokacin da suke suke ƙoƙarin maye gurbin kayayyakinsu da suka ƙare. yanzu kuwa sai rahotonmu na musamman ƙungiyar agaji ta sai sayar tana aiki a bisa fage domin tallafawa al'umma a fannoni da dama inda suna ba da taimako da kuma ɗaukar nauyin mutanen da suke da bukata. Musa Baje, shugaban sashen kula da kiwon lafiya a ƙungiyar sayar ya yi wa musamman Habiba Ahmed ƙarin bayani dangance da irin taimakon da suke bayarwa sai mu saurari abin da yake cewa. nawa ne ke cin moriyar tallafin na kungiyar CECR? A tsawon shekara ta fuskar uh, ma'aikatan farko mun tallafa a Difa wurare hudu, a Tawa mun tallafa a wurare uku, sannan a bangaren Tilaberi mun tallafa a wurare takwas a wannan shekara. Bayan waɗannan mahimman ma'aikatu muna taimakawa kuma likitoci inda muka taimakawa goma sha biyu a wannan shekara bisa tsarin ɗaukar nauyin gaggawa ma'ana kamar mara lafiya ba a iya kulawa da su a matakin farko da kuma ake kaiwa a mataki na biyu, amma kuma a wasu sauran likitoci cikin tsarin daukar nauyin mutanen da suka ji rauni a fagen yaki Ana iya zana likitar CHR ta Tilaberi, Tawa, Difa, amma kuma akwai muhimman likitoci guda biyu na Yamai, babban likitar Yamai da kuma likitar reference da ke Yamai. Kun yi batun tallafi kala biyu, menene bambancin su? Su wane ne ke cin umarnin tallafin kyauta? Wasu dubaru ne da muke kokarin kafawa bisa ga la'akari da halin da ake fuskanta a yau idan mutane da suka kaura daga matsugunansu suka zo wani wuri suna baro komi bayan nasu to idan wani shugaban iyali wani ɗansa ko ɗiyarsa ko ma matarsa da ke da juna biyu ta faɗi rashin lafiya dole sai an kai ta likita ganin cewa ba su da komi akwai matukar wahala su ɗauki nauyin kansu da kansu bisa wannan manufa ce muka sanya cikin wannan matsala ta gaggawa wani ɗaukar nauyi kyauta dubara ta biyu ita ce da ta shafi shafi ɗaukar rabin nauyi kamar yadda kuka sani yana zuwa wani lokaci gwamnati a yau ta ɗauki niyyar ɗaukar nauyi wani ɓangare na kiwon lafiya ga waɗanda suke zuwa likitar CSE amma ganin halin mutane da suka baro matsugunansu muna ƙoƙarin ɗaukar wani ɓangaren ɗaukar nauyi da ya kamata mara lafiya ya biya domin a bashi damar samun sarari da zarafin samun kulawa. Ɗaukar nauyi marasa lahiyar cikin gidajen likita da ƙungiyar ta sayi sayar ke yi shin kyauta ne ko kuma sai an biya Muna girmama duk abin da ya shafi umarni da dokoki na ma'aikatar kiwon lafiya ta fuskar matakin daukar nauyi a bangaren kiwon lafiya. Duk da cewa kulawar mara lafiya a Nijar ba kyauta ba ne ana biya. Cikin wuraren kiwon lafiya da ke amfana da tallafin CECR akwai wani lokaci da mara lafiya na biyan rabin kuɗi kuma wani lokaci baya biyan ko dala a bangaren daukar nauyi. To madalla jama'a masu mu da wannan muka zo ƙarshen labarinmu a kasance lafiya. Kuna iya sake sauraron labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store.